A daidai lokacin da aka soma azumin Ramadan a jamhuriyar Nijar Kristoci ne a garin birnin Kwanni, sakawa musulmi fata lahiri albarkacin soma azumin na bana, kamar yadda shugaban su Kristocin ke cewa. Sunana Fasar Abubakar Musa, gaba na dukkan Kristoci na Amin a nan kwanne Muna muku fatan alheri 'yan uwanmu, uwayenmu, annanmu, matayenmu da suka fara wani lokaci wata na Ramadan, wata na azumi. Muna fatan alheri zuwa ga kowa da kowa muna buƙatar yau da aka tashi da azumi kuma muna fatan har ayi wannan kwana talatin ana yin azumi ko kwana talatin ba ɗaya muna fatan a kare shi lafiya kuma bari wani azumi da ake yi bari ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin kasa ta mu ta Nijar lokacin da ake wani azumi a ci gaba da addu'a domin kwanciyar hankali a cikin ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin kasa da rahamar Allah a cikin kasa. a nasu bangaren musulmi su nuna jin daɗin su da wannan kulawar ta kiristoci a irin wannan lokaci kamar yadda malam muhammadu dan wazifa ya muna karin bayani wannan ba bakon abu bane ai a cikin musulunci tarihi ya riga ya gabata dama da addinin kiristanci da addinin musulunci dama ai suna da zaman lafiya abinda kowa ya sani tunda wanda muke koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya zauna har da kiristoci ya zauna da ma waɗanda ba su da addini kenan dan haka tunda haka ga Allah da kanshi ya halatta ma musulmi aure har kitabi kirista kenan wani sirri na wanda Allah ya sani tsakanin bayi da bayi wanda kenan wannan ba abin mamaki bane da an ce kiristoci sun nuna murna da jin daɗi akan samun watan ramadan tunda watan ramadan alkhairi na mai yawa ga duniya gaba ɗaya tunda wanda ya aka ba qur'ani cikin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ma ce yayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kiran shi ko qur'ani cikin ramadan an kasabkar da shi kiran da haka kuma qur'ani rahama na manzo Allah rahama na ga duniya gaba daya da musulmin da kirista da hadda arna alkur'ani ya zan rahama gare su mukan musulmi idan lokaci ya kama sun kai wannan kirsamacin nan muka zo mu gaida su mu nuna musu lalle mu ma masu neman zaman lafiya na addinin mu ya koya mana ai zaman lafiya kiristocin sun ja hankulan yan kasuwa daga bisani da su kula da yin sauki wa musulmi na kayan masarufi a wannan lokacin na azumin ramadan kamar yadda pastor abubakar musa ya bayyana gaskiya muna kira ga yan kasuwa a cikin lokaci na azumi ana yin azumi ne domin neman lada ko neman Allah ya kama rahamarsa da jin ƙasa cikin ƙasa to idan muna azumi mu tausa ma mutane bangaren kaya na saida wani lokaci na gani idan ana azumi kaya ma suka yin tsada wani a lokacin da ake azumi ya canta a ce kaya an rage farashin kaya idan abin da ana saida ma akan jika goma ne a lokacin da ba azumi to ya canta ya dawo ma akan jika takwas bakwai domin a sauƙaƙa mutane bangaren kayan danyu wanda ake ci a lokacin jidda azumi azumi ya cancanta wannan su zama da arfa duk muna yi ne saboda lada bari mu yi komi ya zama da sauki ga juna ga yan uwa domin mu samu albarka Allah da rahama Allah idan ana azumi yana cewa kada mu sa komi ya zama da tsada mu yi gaskiya mu yi adalci cikin abin da muna yi a kowane lokaci musulmi da krista sukan wa juna barka a lokutan salloli da azumin juna a jamhuriyar ta Nijar abinda ke tabbatar da kyautar dangantaka da zaman lafiya tsakanin musulmin da krista a jamhuriyar ta Nijar Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.